الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيا قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وعنه رضي الله عنه قال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 na arba'in da biyu ko a wannan littafi mai suna a tajrid as ne li ahadith al-jami' sahih na al-zabidi rahimahullahu ta'ala a yau karatun mu zai tashi ne a kan hadisi na saba'in kamar yadda yake a cikin nukata a kitabul ilm muna nan cikin kitabul ilm hadisan da suke da alaka da ilimi عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أنبتت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث لله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وأن حديثي da aka karɓo shi daga abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais da mun yi maganarsa a baya ɗaya daga cikin manyan sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma makarantun alqur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi murya ta tilawar alqur'ani har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sha'awar ya saurari karatunsa ɗaya daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna zaɓin sa gare su tun suna tun yana da rai yayin da ya tura shi shi da Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman don su isar da wannan addini ga Yahudawa da suke zaune a Yaman a wancan lokaci kuma a lokacin sayidna Umar da lokacin Sayyidina Usman duk sun naɗa shi roƙon wasu garuruwa daga cikin garuruwar addi'a garuruwar musulmi na wancan lokaci abu musa ashari ya bar duniya hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara hamsin kuma a wani kaunin an ce bayan wannan shekara ta hamsin ya rasu abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi yana cewa masalu ma ba'atha Allah bihi min al-huda wal ilm kwatankwacin misalin abinda aka aiko ni da shi abinda Allah ya aiko ni da shi na shirya da ilimi kamar da ghaifil kafiri kamar wani ruwa na mamako ne mai yawa kamar wani mamako ruwa ne mai yawa asa da arban da ya samu wata ƙasa fakana minha naqiyatun daga cikin ƙasar da ya sauka a kai akwai ƙasar da take kyakkyawa ce kabila ma'a wacce tattara ruwan fa ta fil kala'a hatta fitar da abincin dabbobi wal ushb al kathir da ingilici da yawa wa kanat minha ajadibu akwai wacce take fakoci amsakat al ma'a tarika ruwa fa nafa Allah biha nas Allah ya amfanar da mutane da abin da ta rike na ruwan fa sharibu suka sha wa suka shayar wa zara'u suka yi shuka wa asaba minha ta'ifatan ukhra ruwan wannan ba makon ruwan ya samu wani bangare na kasar na wata kasa inda ma hiya qi'anun wacce take kasa ce ke kuwa la tumsiku ma'an ba ta rike ruwa wala tubitu kala'an ba ta fitar da abincin dabba kadhalika mathalu man faqaha fi dinillahi wannan shine misalin wanda yayi ilimi a cikin wannan addini na ubangiji wani nafa'ahu ma ba'athani Allah ta'ala bihi abinda Allah ya aiko ni da shi ya amfane shi fa'alima ya koya wa allama ya koyar wa masalu man lam yarfa bidhalika ra'san da misalin kuma wanda ma bai daga kai ya dubi abin ba ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به ارسلت bihi kuma karbi shiriyar da Allah ya aiko ni bai karbi shiriyar Allah da aka aiko ni da ita ba wannan hadisi hadisi ne babba wanda ya kunci bayanin falalar ilimi da kuma tattakasan mutane dangane da ilimin addinin musulunci ana maganar ilimi a nan ana magana ne a kan ilimin addinin musulunci ilimi na shari'a tattakasan mutane dangane da ilimi na shari'a ilimi na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da kuma aiki da wannan ilimi da yada shi a tsakanin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masalu ba asalin asalillahu bihi misalin abin da Allah ya aiko ni da shi min al-huda na siriya wal ilmi da ilimi kamar salil ghaibi kamar ma makon ruwa ne ruwa mai yawa shi ake cewa al anan an zaɓi kalmar al daga cikin sauran sunaye da suke nuna ruwa ba a ɗauki kalmar almatar ba ba a ɗauki kalmar alma ba duk da cewa suna zuwa an zala mina sama samai ana nufin almatar duk ba a ɗauki waɗannan kalmomi ba sai aka ɗauki kalmar alghai kamar yadda a cikin a cikin littafin ta kashifu an sunan kashifin haqa'iq an sunan sarmin ta da yawa littafin littafin hadith yake cewa an zaɓi wannan kalma ta algai ma makon ruwa ba a yi amfani da kowace kalma ba sai wannan ita kalmar don a nuna yadda duniya take ishi take tsananin buƙatar wannan kiriya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan ilimi da Allah ya turo shi da wato ya turo shi da wannan kiriya da wannan ilimi a wani lokaci da duniya take cikin matsananciyar bukata shi ne yake da duk bi tirarin khalqi ne da idhi to Allah ya yi wannan an zaɓi wannan kalma don ta nuna mana irin matsananciyar bukatar da ake da ita a wannan lokaci a zamanin wancan kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama mutane suna cikin matsananciyar buƙatar zuwa a samun kuliyar wanda zai kama hannunsu zuwa ga gaskiya na tsira kamar yadda Allah ce huwa allazi yunzilul ghaitha min ba'di ma qanatu shine wanda yake saukar da ruwa min ba'di ma qanatu bayan mutane sun fitar da kauna sai Allah ya amfani da kalmar algai domin kalmar gai tana zuwa lokacin da aka fitar da kauna a ga duk wanda ya karanta a tarihi duniya a wancan lokaci kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama manya-manyan al'ummomi waɗanda su suke jan ragabar duniya a wancan lokaci da manya-manyan addinai waɗanda ake ga su suke da mabiya a wancan lokaci idan aka aka ka karanta ka ga irin wato har dagiya da suke ciki da da gwalgwalai da duniyar take ciki to za ka fahimci tsananin bukatuwar al'umma ko dan adam a wancan lokaci zuwa ga sako na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ana maganar addinai manya-manya a wancan lokaci tun kafin zuwa musulunci za a yi maganar addinin yahudan wanda akwai yara a cikin wasu mutane yahudawa a syria da yaman da sham da da da wasu kasashe har ma cikin tsibirin larabawa to akwai yahudawa amma yahudanci ya lalata ya tsantsance an canza littafin da Allah maɗaukacin sarki ya bawa annabi Musa alaihi salam an canza koyarwarsa yahudawa sun yi ta shiga wato halin kaka mutane da tsangwama da kisan kakare dangi da suka dinga gani a hannun kiristoci a wancan lokaci wanda yasa suka zama wata al'umma ce wacce ta tsani kowa yahuda suka zama al'umma ce da ba sa son kowa al'umma ce da idan aka fi ƙarfinsu sai su koma su su yi laƙwas amma kuma suna cike da yaudara da cike da makin da munafici da ƙulle-ƙulle ga bala'in son tara kuɗi ta kowace irin hanya babu maganar halal ko haram a gurin addinin gaba ɗaya sun mai da shi da duniya banda duniya babu abin da suke nema da shi haura ta suka zama al'umma ce wa suke da ƙyashi suka zama al'umma ce wa suke da wato ana wanda har ta suke ganin su ne zaɓaɓɓu a cikin duniya gaba ɗaya suka tsani kowa suka zama munafukai saboda irin angoma da suka dinga samu a gurare da dama don haka inda duk suka je an fi karfin su su zama munafikai dan da kiti fifi da kutun dila ba ba abin da suke inda kuma suka fi karfi to kuma yana an banda zalunci babu abin da suke sannan idan mu'amala ta hada ka da mai hude kokari yake zuke jininka kokari yake shanye jininka har haka babu abin da yake gaban su sai tare duniya har kai idan yahudancin yake babu aka ba dinin kiristanci shi ma ya lalace ya taɓarɓare shi ma an jirkita an jirkita dukkan littattafan a sakonnin da Allah maɗaukakin sarki ya bawa annabi Isa alaihi salam wanda daman babu abin da yayi saura a ciki sai dan kaɗan shi ma dan kaɗan ɗin wasu ne yan tsirari suka rike shi sauran duk ya lalace St. Paul ya zo ya babbata addinin ya jirkita shi aka zo kiristocin aka shiga rikice-rikice a tsakankaninsu albilkaniya ko milikai kiristiyan waɗanda suke siriya a wancan lokaci kokari suke tabbatar da aƙidar cewa a isa alaihi salam yana da ɓangare biyu yana da ɓangaren mutuntaka yana da ɓangaren kuma allantaka saboda haka shi allah ne mutum ko kuma a kiristoci na na egypt a wancan lokaci abinda suke ta kokarin su tabbatar shine annabi isa allah ne kawai babu maganar cewa ai gaure ne tsakanin mutuntaka da allantaka a Allah ne zalla wannan ta sa rikici yake kaurewa tsakanin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu waɗanda suke da nufuzi a wancan lokaci wato da faɗa a junansu babu abin da suke da kafirta juna kai idan ta ji ɗaya yana magana akan ɗaya ta ce kowanne addinin sa daban ba su da wata alaƙa ta addini kowa yana kowa yana ɗaukar ɗaya murtaddi ne yayi rijja. a wannan lokaci a waɗanda suke manyan sarakuna na na na na na na, na daular rumawa suka yi ƙoƙari su kawo ƙarshen kace na ce da cece ku ce da take faruwa dangane da shakhsiya ta isa alaihi salam lokaci suka yi ƙoƙarin su ce to a daina ba magana akan wannan mutum suka ƙoƙarin su hana suka dawo suka ɗauki aƙidar cewa shi ya haɗa ɓangaren biyu amma kiristocin egypt waɗanda daman suna cikin mulki na kama karya da rumawan suke musu sannan aƙida ta zo ta raba ga jinsi ya raba waɗannan ruma ne waɗannan mutanen masar ne ƙiddawa ne na masar ga jinsi ya raba sannan kuma ga ƙasa ta raba sannan waɗannan waɗannan a masar waɗannan kuma a sham sannan kuma su waɗanda suke rumawa su suke yi wa kiftawa mulki mulki na kama karya kiftawa manoma ne a wancan lokaci ƙasar da za su yi noma a cikin masar a ƙasar su inda aka haife su sai sun karɓe ta haya a gurin rumawa sai sun biya kuma harajin abin da suka suka noma sannan kuma sai an karɓi wani ɓangare na abubuwan da suka noma don abincin da ake ci a daular rumawa daga daga ijin ake kawo shi sauraka suna cikin wani mulki na kama karya mulkin danniya mulkin zalunci sannan kuma ga akida ta zo ta raba su da roma suka yi kokarin su tabbatar da akida su a lokacin su kuma mutanen kifta suka shiga bore kiftawa suka shiga bore a lokacin aka yi kashe-kashe don a atima kawai ta daular bizantiya byzantine a asima kawai sannan an kashe mutane da sun kai abin da kimanin dubu talatin a kan kawai maganar shi isa wane ne Allah ne ko ba Allah ba Allah ne ko mutum ne ko mutum Allah a kan tabbatar da wannan aƙidar an yi kashe kashe da ƙarshe dai daular rumawa suka murkushe dukkan yan tawaye addinin ya lalace in ka dawo bangaren daular farisawa kuma daula ce mai ƙarfi a wancan lokaci daular farisa daular mutanen iran nuna shi da babu wani abu wanda za ka daga ka gan shi yana da kima sawa'un ta fuskar sarauta ko ta fuskar zamantakewa an sakarwa sha'awa linzami babu wani abu sunan shi haram a tsakanta a cikin alaƙa ta namiji da mace namiji zai iya auren kowace ce daga cikin matan da yake tare da su saboda haka aka samu auren wato auren abin da yan uwa uba da ɗa da ya ko kowa da kanwa aka samu wannan wasu ma daga cikin sarakunan su kamar yadda aka ce yazdajir yazdajir na biyu ya aure yarsa yazdajir shine shine shine kisra a zamaninsa a ƙarni na shida shine kisra a wannan lokaci amma ya aure yarsa daga baya kashe ta sannan kisra haram shi ma aka ce ya aure yarsa ya aure kan abin yar uwarsa haka aka dinga yi babu wani abu da auratayya da yake haramu a tsakankanin wannan abu ya sa da abu ya tsanani ya yi tsamari sai aka samu wani mai wa'azi daga cikinsu sunan shi mani ba fa mani irin irin namu na hausawa ba a ɗauka ko da wani ya isa ko daga ta ka samo mani a kajin mani ai usman ne ko usman ne ake takaitawa shi wanda ka sunan shi ba usman mani kawai shi kara ka fito shi kuma yake ganin ya zai yaki wannan sakin linzami na sha'awa da sakin na tsakanin mutanen farisa haura ka sai ce to duk aure ya haramta ya haramta ma mutum ya nemi mace ka duba shi kuma ta inda ya kullo abu saboda haka sai dai a yi ta zaman kallon juna babu aure ya haramta aure to kaga kaga so yake wai ka gyara amma da wata barna kuma ko take ita ma da za ta kasa zama muni a abin nan kasa wacce muni ba to ana cikin haka yana ta kokarin yadda zai yi tasiri shi kuma yana ganin ta haka ne zai gyara al'ummarsa sai shi ba haram wanda shine sarki a lokacin sarkin sarakuna gaba daya shine kisra shi kuma ya yarda da maganar kowa da kowa ya nemo ciki tunda har ya aure har ya aure uwarsa to kuma ga ma ne yana wa'azin cewa a daina ma auren gaba daya sai suka ce to ba ni din nan abin da yake kokari duniyar ta kare tunda in ba aure za mu ta mutuwa za a wani gari ba kowa kuma a duniya ba a yaya ba ta ga karewa za a yi sai suka ce to kafin ya karar da mu mu karar da shi kafin ya narke mu mu narkar da shi sai suka kashe shi suka kashe shi to ana haka mazdak wannan aqida ta ita ce za ku karanta a littattafan aqida a littattafan sirat ko abin nan al-milal ana ce da ita almanawiyya almanawiyya shine mabiya wannan mutum har musulunci yanzu akwai ɗaiɗaikun su wanda suna nan akan aqidar su wato babu aure ba aka zo aka samu mazdak shi ko mazdak da ya fito sai ya ƙoƙarin ya mai da farisawa kan ɗabi'arsu kan halinsu na farko kan halinsu na farko yace shi yana ganin abubuwan da suke kare rikici a cikin al'umma a kankanin 'yan adam abubuwa uku abin da ya shafi dukiya su tara dukiya ko abin da ya shafi mallaka mallaka na kome ko abin da ya shafi mata ce to shi yana ganin abin da zai kawo ƙarshen rigima tsakanin dan adam da dan adam akan waɗannan abubuwa kawai a bar su kowa da kowa yana tarayya a ciki babu maganar wani abu naka saboda haka da kai da da ƴaƴanka da matanka da waye duk kowa da kowa na iya tarayya ne babu maganar saboda haka samari da da ƴan tahole da da ƴan iska sai suka yi na'am da wannan da'awa ta shi wannan da'awa ita ce akta almazdakiya in ka duba almilal wanda ya halle shaharartani ya yi ta magana akan irin aqidar abin nan mazdak almazdakiya saboda ka yace kowa da kowa tun da dai asalin mu ɗaya ne ai asalin mu uba da uwa ɗaya ne to mu yi tarayya kuma a komai don haka mutum yana gidansa wasu ƴan iska za su duro su kwashe matansa da kayansa gaba ɗaya ba isa yi magana ba musamman a wannan lokaci akwai wani sarki wanda shine kisra ana ce da shi kuban abin da ya kawo bayanansa da yawa a cikin littafin tarihul الرسل الرسل والملوك الطبري طبري a cikin tarihinsa ya kawo batun shi wannan sarki shi wannan sarki sai ya karɓi wannan aƙida ta mazda mazayanta sai suka yi ta ƙarfi kan cewa to idan ma ya yi sako-sako za su kashe shi su naɗa wani don haka suka zama da ƙarfi suke ɗabbaka aƙida su cikin jama'a babu wanda ya sai ya motsa to bangaren bangaren bangaren wato sha'awa a daular farisawa ta zama ta zama da irin wannan shi yasa ba mamaki dan kaga eh, eh, ranawa ana ta magana auren mutu'a sun dage akan sa kai mamaki to asalin su abin wato suna komawa ne zuwa ga tushen su na farko abin nan history eh, abin nan history background nasu historical background suna komawa ne a wancan lokaci da daman su waɗannan abubuwa ba sa ganin kama a su haka sun ce a samu wani auren mutu'a mutum ya yi ɗan aure mai gajeren zango su haka ba ba ka san tarihin mutanen Faris mutanen Iran duk sai ka ga cewa ai suna koma asalin su sannan da a kasira waɗanda su ne gidan sarauta gidan sarauta ana ganin dukkan wani ɗan sarauta yana da jinin allantaka tare da shi kuma sarauta da ita aka haife su babu wanda ya isa sarauta su su haka suke ganin kansu su gidan sarauta din mabiyansu haka suke ganin duk talakawa an yadda haka cewa su waɗannan jinin jinin allantaka ne ke gudu a jijiyoyinsu saboda haka su ne alloli su ne kuma ke da mulki don haka babu wanda ya isa ya matsu mulkin in ba ku ba babu wanda ya isa duk kwarewarka duk iliminka duk nagartarka baka isa a baka wani matsayi ba matukar baka fito da gidan abin abin albaitul kayani sai ka fito daga wannan gidan sannan ka samu wani wani shugabanci ko yaya ko mun matsayin mutum ko mun jarumtarsa ba za a danka mishi matsayi ba shi yasa aka yadda idan babu ma babba mai hankali a ba yaro ko dan shekara biyar kai an naɗa yaro ma shugaba kisra yana cikin babarsa ina ji akwai sanda muka yi wannan maganar anan yana cikin sa aka ɗauki kambun sarautar aka sa ka dinga ɗaurawa a cikin ta ranar da za a bi tun kafuwar tarihin duniya ba a taɓa jin wannan ba sai a cikin shugaba yana da haƙƙi akan kowa kuma babu wanda yake da haƙƙi ko dai a kanta yana da haƙƙi ya taɓa kowa ba wanda yake taɓa shi in yana zaune ba wanda yake ya zauna in an zo gaban shi ba wanda ya yi magana sai in shi ya ce ai sannan ai ba wanda ya ce kura masa ido kai ko da yaushe yana ƙasa idan ya kasance wannan shine shine historical background na na tarihin su na baya to mutanen Iran haka ba za ka yi mamaki ba idan suka ɗauki musulunci ma haka yake don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da ya zo ya kamata gidansa ya zama sai shi kawai in an ba abubakar khilafa to kwace aka in an ba umar khilafa kwace ake. in an ba usman khilafa kwata aka to da su sun tashi a irin tarihin su a baya haka su rayuwar su ta mutanen farisa haka nan sun je suna ci an ci kuma a nan ka zo kana irin wannan me alaƙar ta kai da wannan abu duk magudancin da da iyayen mu suka tashi a cikin ba babu wannan saboda haka ya kasance a mulki ya takaita a cikin gidan sasan ko kiyanawa sun kaɗai suke da mulki babu wanda yake mulki a cikin in babu babu ba a sa karami in babu namiji a sa dole sai su to addini addini ake na bautar wuta bauta ma wuta babu maganar wani abu da ake da ake bauta da yake da alaka da ubangiji wuta babu ci ake yi tsanta har yanzu suna bukukunan wuta din har yanzu kana kana so ka ga zagayowar abinan abinan bikin su na zagayowar farkon shekara kan suna suna amfani da shekara ba shekarar miladiya ba shekarar wannan hijiriya da muke amfani sun ce wannan hijiriya ba sai da ita saboda sai da Umar ne ya fara cewa ayi amfani da ita kaga suna da tasu ta asalin ta majusawa ita ita su suke lissafi a kanta to duk sanda aka ce su shekarar ta zage ta kama tashar da take tafiyar Iran za a ga yadda ake bikin biki da wuta duk suna gaya maka ga asalin ga tarihi kuma sun koma wancan tarihi na farko a kan su to in ka koma mutanen Tana an an rike addinin Buddha an rike addinin Confucius da wasu addinai waɗanda duk kowa su a gurku komai Allah ne shi wani abu da ka gani ya ba ka sha'awa kawai ka Allah ka musamman mutanen Indiya addinin Hindu da da Buddha kuma ya karfi a cikin da kuma addinin bautawa duk abin da ya ba ka sha'awa saboda haka za a bautawa za a mutum bautawa itatuwa zai bautawa koramu zai bautawa duwatsu zai bauta wa kwanuka kayan cin abinci kayan sassaƙa kayan noma zai bauta wa dabbobi zai bauta wa shanu zai bauta wa mata zai bauta da gwamnati zai bauta da ban namiji komai kake kake awa kawai za su yi saboda haka akwai akwai cikin ɗaya daga cikin addinan wanda aka ce suna da alloli daban-daban wajen miliyan ɗari uku da talatin to kaga miliyan ɗari uku ba na komai ba sai abubuwa miliyan ɗari biyu suna da yawa komai zai zama Allah to fa duniyar fa a haka take in ka da cikin larabawa ana baka maganar jahiliya jahiliya ta jaziratul arab wanda kun shafin wannan jahiliya ta jaziratul arab ya larabawa suke rayuwa kafin zuwa musulmi to fa haka duniyar take gaba ɗaya a shafuɗe a harjiɗe ta ga akwai buƙatar a samu wanda zai kama hannun ɗan adam a wannan lokacin ya dada shi kan shirya ko wata fitila da suke haske ta babu ita in akwai wani haske ma to haske ne da ba zai nuna maka gabanka ba dan adam kuma ya su kwana gashi nan ya ya fita a guje ya nufi inda halaka take babu kuma wanda yake tsaya gaban ke shi tsaya haka ne duniya tana buƙatar wani wanda zai zai zai zai agaza mata a ce kaga a masalta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a wannan lokaci a masalta shi dilgai da mamakon ruwa haka ba abu ne wanda yake wanda ya wuce surar da ake so a bayar ba hoton da ake so ka gani sai ka koma ka ga irin rayuwar da dan adam yake cikin ta kafin zuwan musulunci za ka san cewa abinda Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi wato ma ma ruwa ne a lokacin da kowa yake buƙatar wannan abu duk duniya ake bukatar wani abu wanda zai zai zai zai zai ce dan adam daga ramin halaka da ya fada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi kamathali al-ghayth al-kathir misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na kiriya da ilimi kamar ma makon ruwa ne yawa asaba ardan wanda ya sami wata ƙasa ibn qayyim a cikin littafin sa miftahu darus sa'ada ya yi dogon sarhi kan wannan hadisi a inda yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya kwatanta ilimi da shiriya wanda ya zo da su ya ba su misalin mamakon ruwa saboda waɗannan abubuwa shiriya da ilimi da ruwa duk wasu abubuwa ne wanda rayuwa ba za ta kafu da rayuwa za ta yi ba sai da su amfani ba zai samu ba sai abinci da dan adam zai ci ko maganin da zai yi amfani da shi da sauran dukkan wata maslaha ta dan adam da za ta yi ba sai da ilimi sai da ruwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta ilimi da shari'a da ruwa sannan ya kwatanta zukata da kasashe daban-daban kasa daban-daban yankin kasa daban-daban wanda ruwa kan iya sauka a kai domin kasa ita ce gurin da za ta rike ruwa sauran tsiro tsiro mai amfani ya fita a kan wannan ƙasa kamar yadda zukata su ne wuraren da za su rike maka su birgamin da zai rike ilimi wanda da shi ne ita zuciyar za ta rayu da shi ne za ta tsarkaka da ta ne za a ga albarkar ilimin da amfanin ilimin yana bayyana a kan gabbai lokacin da zuciya ta tsarkaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka mutane gida uku gwargwadon yadda suka karɓi wannan shiriya din da yadda suka kiyaye wannan shiriya din da yadda suka fahimci abin da ya da shi na ilimi da yadda suke iya fitar da hukunce hukunce da hikimomi da fa'idoji daga karkashin wannan ilimin da ya zo da shi manzo Allah ya kasa mutane dangane da wannan abu zuwa gida uku gida na farko ko kashi na farko sai ne waɗanda suke ji su kiyaye kuma su fahimci abin da suka kiyaye suka haddace suka fahimce su, su fahimce shi da ma'anoninsa sannan kuma su iya fito da wasu hukunce-hukunce daban-daban da wasu hikimomi da wasu fa'idodi daga ƙarƙashin abin da suka karanta suka kiyaye na ilimin wannan su ne a matsayin ƙasar da take riƙe ruwa riƙe ruwa ɗin shine a matsayin haddace ilimin da kiyaye ilimin a ƙwaƙwalwarsu ko a zuciyarsu sannan kuma ta fitar da abincin dabbobi ko ingirishi mai yawa wannan ingirishi da wannan abincin dabbobi shi ne a matsayin abin da za su iya fitarwa daga karkashin wannan ilimi na hukunce-hukunce abin da za su iya fitarwa na fa'ida ko na hikima waɗannan wannan kaso ne kaso na malamai waɗanda suka ji ilimi suka kiyaye ilimin suka rika ilimin sannan kuma suka iya fitar da abubuwan da suke karkashin abin da suka suka kiyaye na hukunce hukunci da fa'idoji da hukumomi wannan kaso na farko kenan a sune al-fuqaha ahlul hizb wa diraya wanda sun kiyaye za su ja daidai za su fassara daidai nan kuma za su gaya maka abin da nassin ya kunsa na hukunce hukunce za su gaya maka abin da ya kunsa na hikimomi za su gaya maka abin da ya tattara na fa'idoji wannan su ne kaso na farko wanda manzo Allah ya kwatanta su da da al'adun ardun naqiya allati qabilat al-ma'a wa anbatat al-kala'a wal-usba al-kathir qabilat al shine rike ilimi an ba ta tilkala a wal usbal kasir shine abin da za su iya fitowa da karkashin ilimin kuma dan ka ji al san ka san alqur'ani haddace ba shi ne sanin me ya kunta ba ka ji hadisi ana karanta shi ba ka haddace ka ji ana inna mal amalu bin biyat wa inna mal kullu bi imana wa kai ba kana mai tawa ba wannan shi ne zai baka damar kawai dan ka haddace kuma ka zama za ka iya zaƙulo abinda wanda hadisi ya kunta na hukuncin hukunci lokacin da muka yi darasin farko akan hadisi innamal a'malu niyyah mun tsawaita duk da cewa mun takaita a yadda aka saba din hadisin ya kamata a ce mun karanta shi ma bamu tsaya a kansa ba sai ai wannan ma mun saba da shi ai innamal a'malu niyyah tun ana karanta arba'una hadisin tun zamanin su arba'una hadisin yanzu an ci gaba ma su Buhari su Muslim da an karanta a ya kamata kada a tsaya a ta dana ta wannan hadisi amma mun tsaya a kansa wanda ya dauki majalisi uku ina jin biyu zuwa uku sai kai uku ma wanda na ce a takaitawa muka yi aka duba yufi yana da yana da littafi sunan shi muntaha al-amal bi sharhi hadith innama al-amal littafi yake to kan guda to dan yayi sharhi ya fitar da fa'idoji sama sama da kari da wani abu a karkashin hadisi wanda kuma mu kawo ko da abin nan go ɗaya bisa goma ba na abin da ya faɗa kaga takaitawa muka yi to jin abu daban karanta shi daban fassara shi daban da kuma iya fitar da abin da yake karkashin sa na na na ilimi na hukunce hukunce na fa'ida na hikima sannan tafi na biyu ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a cikin wannan hadisi sai ne waɗanda za su riƙe Allah ya ba su fanya da kwakwalwa da sun ji za su riƙe in ka zo ba su gaya maka su ta maka karanta maka wato za su iya karanta alƙur'ani kowane hali suke ciki ko daga barci ta tashi ko suna magagi ko ko ko suna cikin bakin ciki ko suna farin ciki ko suna cikin halin tsoro duk inda suke zaka iya taba su su tabaka alqur'ani Allah ya ba su wannan kunyar za su iya dauka daga ƙasa su yi sama daga sama su yi ƙasa su yi tsakiya inda suke so za su tafa babu abin da yake wahalar da su to amma kuma nan tsiya nan suka tsaya Allah bai ba su fahimtar abin da yake karkashin ka na ma'anoni ba na gwalagwalai na hikimomi da alkur'ani ya kunsa sai karanta Fatiya a ce to in bayanin fatiya din nan ana ce da ita ummul kitab e ummul kitab to in bayanin ummul kitab to fa ba abin da zai kara ga in yayi kokari yayi maka fassarar sa ko ya karanta tarjamar Hausa kamar Abubakar Gumi ko kamar Nasir Kabara ya haddu to zai gaya maka to amma sama da wannan kuma kada ka matsa maka ba zai iya ba to wani ba hakan ba zai iya ba wani ba kawai zai yi sai zai yi ta karatun ne amma bai san da shi karanta ba kamar sai al-kimari ya hamilu asara to waɗannan za ka same su cikin makaranta Qur'ani kai za ka same su cikin cikin cikin cikin har makaranta hadisi an samu irin waɗannan waɗanda har mun ruwaya shi dai kawai da ya tara hadisin ya haddace amma in ka matsa masa kuma da tambayar hukunce hukunce ga ba da yake hukunci ya ba zai iya fahimta wannan shine shine shine abin nan ba wani daga cikin su an tambaye shi aka ce da shi a me hukuncin a mu wata mata ta tana tambaya rijiya da gida na kaza ta fada ta mutu yaya hukuncin yi alwala da wannan ruwan rijiya sai ya hau fada ko dan ba ku da hankali ba za ku rufe rijiyar ba ba za ku rufe rijiyar ba yaya za ku bari rijiya kuma har aka bude har ka za ta zo ta fada sai ku ga fada bai makon ya bata ansa kuma in ka dauki cikin sa akwai hadisan da za su bata ansa amma ba zai iya gane cewa hadisan suna da alaka da tabbai ka ba to a irin wannan za ka sani musamman waɗanda suka shahara da wa'azi masu wa'azi suna irin wannan za ga ita mutum tambaya maimakon ya ansa sai shiga fada to ka gama faɗa sai ka bada ansa ni ce iyaye na suka matsa min dan sai na aurewa wannan kuma da suka matsa min aure shi baya da addini fasiki ne amma sun matsa min sai na aure shi to yaya anan in na ki aure shi na saba iyaye na sai a kama haka to to ke dan ne za ki ce da fasiki kawai daga mutum ya zo na cikin san cikin ke masa fati irin wannan ba ta dace ba wasu ma san fuka baka ba wasu ma san so suke sai sun samu kuɗi kaga kaga anan ba an ta ake baka ba wasu ma san sai suke sai sun samu kuɗi duk wanda ba da kuɗi ya zo gunta sai su ce shi fati ne haka bai dace ba in ja akun fasi kun bi da bai kaza kaza ya ita to duk ki gama fada kaddara da gaskiyan fasiki da ya zata to kaga anan ba an sa ake bayarwa ba saboda ba ansar to sai a ɗauke tambayar ta wani wuri Ya haka shi ne sauraro shi kuma bawan Allah yana san ansa ta ake ta zubawa to ai an yi wata tambaya mai amfani an kuma da ansa an wani ba ba babu da aka warware to za ka samu wannan yana karanta Qur'ani ya haddace shi yana dan shi ba dama da iradi amma Allah bai ba shi wani fahimta ta musamman ba irin wacce sayyidina Ali yake cewa illa faman yu'tihi Allah abdan fi kitabi to shi ba a bashi wannan fahimta ta musamman ba mutane sun ta wato sun ta bamban wajen fahimtar su wani ya fi wani wajen fahimtar su da alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai zai yi nasi da ya fitar da hukunci ɗaya ko hukunci biyu a ƙarƙashin sa yayin bayanin wannan nasi yana magana hukunci kaza da hukunci kaza wani kuma ya je ya fitar da hukunci ɗari ko ɗari biyu a ƙarƙashin nasi da a ƙarƙashin nasi da mun ta yin misali da hadisin eh, ya aba umair ma fa'ala mughayr jumla biyu ce amma fa'idojin da suke karkashi ka duka duba fatul bari za ka gani to wannan kashi na biyu misalin su misalin kasar da ta rike ruwa ta rike ruwa a kanta mutane su je su su su da dabbobin su ɗiba su da inda suka yi shuka kasar da ta karɓi ruwa su ida daga nan su je su shayar wannan wannan shuka ta sai da haka shi ya kiyaye ilimin ya haddace qur'anin a aje shi yana jan baki yana fassara kaga an an amfana da ko da bai iya ba za a ga baki zai ga baki sai a fassara ko a kawo su yara a ce karanta ku a karanta musu wannan ko da ba zai iya gaya musu abin da yake karanta musu ba sai a iya karanta musu wannan da tajwidi haka na in rawi ne na hadisi a ji hadisin a wajensa a nakalto wa rubba muballagin aw an sami'in ورب ورب حامل تكمل ورب حامل تكمل ورب حامل علم الى الى فقيه او ما توقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم to waɗannan kaso na biyu na farko da na biyu waɗanda suka ji suka kiyaye suka fahimta suka fitar da abubuwan da ke karkashi na hukunce hukunce da fa'ida har suka sanar da mutane da kasan farko da ka ji Allah bai za su zuzan fahimta ba ba za su damar su fahimci abubuwan da ya kunta da ilimi ba duk waɗannan sun ci riba duk waɗannan sun ci riba abinda Allah sun sarki ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi sai dai kaso na farko su ne a gaba su ne a sama wa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim kaso na uku su ne waɗanda ba su da wani rabo ba sa ji su kiyaye ba sa fahimta ba sa ruwaya ba sa nazari kamar kasar da take kuwa ce ba sa riƙe ruwa ruwa da ya zuba kanta sai gangare ba sa riƙe ruwa sannan kuma ba ta fitar da tsirrai ko kasar da take taɓo ce za ta samu ruwan ta canji ba za ta rike ba sannan ba za ta shuka a taɓo ba ba za ta zama ma ba za ta fito maka da amfani ba waɗannan su ne waɗanda suke wanda suke sun siyasa gaba ɗaya ba su samu ribar abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi daga Allah na ilimi na ilimi da siriya ba kaso na ɗaya da na biyu waɗannan sun yi tarayya wajen ilimi da koyar da abin da suka ji gwargwadon abin da suka suka sun waɗancan sun ji sun fahimta sun koyar da abin da suka ji suka fahimta waɗannan sun ji duk da wasu yake fahimtar ba da ma'anar amma sun koyar abin da suka ji dukkanin sun yi tarayya a wajen karantar abin da ilmanta da abin da kuma karantar da shi sannan kaso na uku waɗannan sun su koya ba ballantana su koyar su ne wanda manzo Allah yake wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'san wanda ma bai daga kai ya dubi abin ba ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به da الإشرير ألا دعك أكون لإتبع ابن القيم يكفي وأن حديثي فيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر hadisin yana nuna buƙatuwar mutane zuwa ga ilimi kamar buƙatuwar su ne zuwa ga ruwan sama bal a azamu kai tun ba bukatuwa zuwa ga ilimi sama da buƙatar su zuwa ga ruwan sama وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيب إذا ثلاثه لك إلمي ومتأين ومتأين كسبت ثلاثه ما موقع الله إمام أحمد هنا سوى الناس محتاجين إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه أو يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس روى أحمد هنا كمثالين sun fi bukatuwa zuwa ga ilimi sama da bukatuwarsu zuwa ga abinci ko abin sha domin abinci ko abin sha mutum yakan iya bukatarsa ya wadatu da shi in ya samu sau ɗaya ko sau biyu a yini amma ilimi yakan bukace shi gwargwadon takannin fashinsa ma'ana gaba ɗaya rayuwarsa tana da bukatar ilimi babu motsin da zai a rayuwarsa babu hukuncin Allah akan wannan babu wani kai kawo da zai ba akwai hukuncin Allah akan wannan yana buƙatar ya san hukuncin Allah a ganin sa na gida a waje tare da abokansa a kasuwa a gurin aiki tare da kowa yake yana buƙatar ya san hukuncin Allah a irin wannan rayuwa da yake kaga kenan buƙatar ka zuwa ga ilimi ta fi buƙatar ta zuwa ga abinci ko abin sha Imam al-Qurtubi mun ce Qurtubi muna maganar hadisi muna nufin ma malamin to me zai bambance mun su samu wani abu abu abdullah abu abul abbas abul abbas al-qurtubi mai tafsiri ne abu abdullah wannan abul abbas shine malamin mai tafsiri <coughs> yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya buga misali game da abin da ya zo da shi na addini ya yi misalin ta da babakon ruwa wanda yake ganewa wanda yake zuwa wa mutane a lokacin da suke da bukata suke tsananin bukata shi ake cewa algai ce to haka halin mutane yake su yi kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin halin bukata ta a samu wanda zai yi jagora na dan adam zuwa ga shirya zuwa ga sadaukar tsira yace kamar yadda ruwa idan ya sauka a ƙasa yake raya ta yake raya gari haka ilimin addini yake raya zuciya wacce take matacciya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwatanta masu sauraron ilimi da ƙasa da ƙasar sauka daga cikin mutane akwai wanda yake masani mai aiki da saninsa mai sanar da abin da ya sani to wannan daidai yake da ƙasar da take mai kyau ce za ta sha ruwa ta amfani kanta sannan kuma ta fitar da abin amfani na tsirrai ta amfani waninta sannan daga cikin mutane akwai wanda ya tara ilimi <coughs> ya tara ilimi al almustaghriqu li zamanihi fihi ya dade yana karatu sauraka ya kwankwaɗi ilimi amma baya aiki da nafulfulinsa wato anan saurara al-qurtubi yana ba mu wani tafsiri ne daban na kashe-kashen mutane uku na farko al'alim al'amim al ya sani ya yi aiki da abin da ya sani ya sanar da wani kashi na biyu ya sani sani ba kaɗan ba amma ya ƙi aiki da abin da ya sani cikin dafin filu wato cikin abubuwan da ba na farilla ba iya kawai abin da ya zama wajibi shi kawai yake ba ruwan shi da ya kara da wani abin da yake na ne ko kuma ya tara ilimin amma ya ki tsayawa ya fahimce shi gashi dai ya tara littattafan yana ta sayan littattafai amma ba karanta wani akwai kokarin shi da sayan littattafai kokarin sayan littattafai da zarar ya ji an faɗi wani littafi sai ka ganshi a kasuwa gobe ya tafi nema <laughs> zai gidansa ka samu littafi ko ina amma ba ya karanta shi yasa kullum zaka shiga ɗakin sa na inda yake ajiye littattafan za a gan tsatsan tsaf ba ba za ka ɗan gan sun ɗan wani tari can ba wani can abu ah to kai da kaga aka kasa ba a taɓa ko ya kawo a kai illa iyaka mai himma ne an sun yi kura a kakkaɓe su eh wani ma za ka samu ya yi musu ya musu abin nan an musu glass irin na jan nan a ja a rufe a ja a buɗe to kaga da mai yawan zura hannu ne dan ko shi zai tsaya na wani gilas na wani arife da to dan dai su ƙara kyau sun zama sun zama kawai decor ne aka yi wa gidan ibn hajar a cikin littafinsa raf'ul isr an qudat misr littafi ne da yayi tarihin alƙalan da aka yi a masar shi kawai ya tara labarin alƙalan da aka yi a masar ya zo ba labarin wani alƙali kai ma kanka zama fasu na ji kana sunan shi sunan shi raf'ul isri an qudati lisr raf'ul isr an qudati lisr al isr abin nan mufrad ne na abin nan ka yazo a qur'ani wa yarfa wa yadau ankum israkum wal aghlal allati kanat alaykum al isr sune nauye nauye yake ba labarin wani alkali a cikin littafinsa ya ce wani ya shiga gidansa sai ya ga littattafansa tsatsatsatsatsatsatsat sai ya ce da shi ma ahsana tarsis al-kutub kai amma ka iya jera littafai alƙalin ya gane ma'ana ba ya karatu ba ya nazari ashe ya rike shi a zuciya a lokacin bai zama abin nan a lokacin da ya ji maganar ya rike ta a rai wata rana rigima ta kauri aka kawo wannan mutum sai ga shi gaban wannan alƙali shi ke ɗaya samu dama sai da ya rama ya yi masa hukuncin jauro ya sa aka ɗauri shi kawai saboda yake ba a sana tartisal kutub kai ka iya jera littafai to saboda haka ya jera ya tara illa iyaka in mai kokari ne dinga bada aro ka zo ka nema aro zai baka baya hanawa amma ba a karanta to kaga wannan shi ma <laughs> ya dauki ilimin amma kuma ana amfana da abin da ya dauka tunda yana bada aro ya zama kamar ƙasa ta biyu kenan qabilatil ma wa amsakatil ma ko a jani wacce take fako amsakatil ma fa nafa Allahu biha an-nas fa sharibu wa saqu wa zarabu amma wani zai tara ba shi ba zai karanta ba kuma ba zai baka aro ba sai dai an yi magana ce aiko ina da shi wani ma mantawa yake ya saya bara bana an zo ana faɗa sai kuma kowa ya saya ya manta ba da cewa ya sai irinsa eh ni na ga wannan na ga wannan da za ga tun muna karatu an ba mu littafin a jami'a lokacin muna ana ba da littafai a jami'a an ba mu ni da shi da sauran ɗalibai kowa an ba shi ya kai ɗaki yaji Malam ya zo na karatu ya ce ɗalibai to aje a duba littafi kaza sai ya shi a cikin kantin littafai yana neman wai zai tsaya shi to ai kana da shi ba ba an bamu ba an bamu wanda eh an bamu sai kuma ya koma <laughs> kaga da aka bashi ya je aji bai saki koma bai sake waya ba yanzu ma saboda kada a ba ya faɗi shi yasa ya tafi nema to wannan wanda zai ji ya tara amma kuma baya fahimta ko kuma a'a baya abin nan baya aiki da wasu bangarori nashi kamar kasar da take yastaqirru fiha al ruwa zai tsaya a kanta mutane su amfana su amfana da abin da take ta dauka kamar yadda manzo Allah yake cewa nazarallahu ra'an sami'a maqalati fa adda fa wa'aha fa addaha kama sami'aha wa rubba muballaghun aw amin sami' daga cikin mutane kuma akwai wanda zai saurari ilimi ba zai kiyaye shi ba balle ya aiki da shi balle har ma ya karantar da wani to kamar kasar da take ta ɗauci ko wacce take ƙekuwa ba ta riƙe ruwa bali ma ɓata ruwan take yi ɓata shi take yi to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada a kaso na biyu a cikin misalin farko inda yace fa kadhalika mathalu man faqaha fi dinillahi ونفعه ما بعث الله تعالى به فعلم وعلم سوني قسا guda biyu din da ya ambata wacce za ta rike ruwa ta fitar da tsire da wacce za ta rike ba za ta fitar ba wannan gaba ɗaya dunkule su anan sannan kuma kaso na uku ne wa matsalu man lam yarfa bi zalika ra'san manzo Allah ya ware shi da ambato saboda waɗancan an haɗa su sun yi tarayya wajen amfanar da mutane waɗannan kuma shi kuma wannan kaso na uku aka ware shi daban saboda kaso ne abin zargi sannan ya ce qurtubi ya ci gaba da cewa na ƙara fahimta a cikin a ƙarƙashin wannan hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dunkule kaso guda biyu a cikin ɗaya sannan su ma guda guda biyu su ma abin nan bangare na biyu su ma mutum abin nan kaso biyu ya kunsa wa masalu man lam yarfa bi dhalika ra'san wa lam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bihi shi ma kaso biyu ya kunsa ce akwai wanda ya shiga addini amma bai tsaya yi karatu ba bai ji ba bai yi aiki da shi ba eh, bai koyar ba shi ma wannan kamar kasar da take kekuwa ce ko ta taɓo wacce ba za ta rike ruwa ba ko ta rike ba zai amfani ba shi ne ya ce wannan shi ne misalin mallam yarfa bi zalika ra'san ma'ana ya bijire ya ƙi amfanuwa da ilimin bai koye shi ba balle ya amfana da shi yace kuma kaso na biyu wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi yace wannan ba wani kaso ne mai zaman kansa su kuma su ne kafirai waɗanda ma suka shiga addinin Allah din addinin ya je musu sun ji abin da musulunci yake dauke da shi na shari'a da tauhidi amma suka ki karba suka kafirce to wannan daidai suke da kasar da take a kasa ce wacce take a ekuwa ce ba ta rike ruwa ba ta amfanar kanta ballantana ta amfani wani shine annabi ya ishara zuwa gare shi walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi wannan fahimta ce da shi qurtubi abul abbas yace ya ƙara fita da ita ya ƙara gano ta a ƙarƙashin shi wannan hadisi ma'ana man faquha fi dinillahi wa ba'athani Allah ta'ala wa nafa'ahu ma ba'athani ta'ala bihi fa'alima wa 'allam ya kunshi gida biyu sannan wa man lam yarfa bi dhalika ra'san wa lam yaqbahu Allah lamma tasubini lam yarfa bi dhalika ra'san ولم يقبل هدى الله شيما كسوبيني وانا او تفهمت تا شي ابو العباس القرطبي الطيبي yake cewa to akwai wasu mutane wani kaso guda biyu wanda su ba su shiga ƙarƙashin wannan ba na farko wanda zai ji ilimi ya fahimce shi kuma ya yi aiki da shi a karan kansa amma bai koya koya ba ya ji karatun kuma ya fahimci karatun kuma yana aiki da karatun a karan kansa ba ya keta alfarma abin da ya karanta amma kuma bai fito ya koya kowa ba ibn hajar ya ce wannan zai shiga cikin wanne eh eh wanda yake ya riƙe ruwa amma bai abin nan ba sannan ya ce kaso na biyu wanda shi kuma ya karanta ya fahimta ya karanta ya fahimta amma ya ƙi aiki da shi a kankin kansa amma kuma ya fi koyar da wasu an gani ya iya ya fahimta ya karanta amma ya ƙi aiki da shi shi amma kuma zai fito ya yawan wa mutane su su je su yi aiki da abin da suka sani shi wani ina zai shiga eh? eh? a ah, haba ibnu hajar ya ce in ya yi aiki da farilla ma'ana farillolinsa duk yana yi amma baya na fila. ba aiki da nawafil shi da abin da ya zama tilas wanda za a za a yi masa surutu bai ba shi zai yi <laughs> amma sauran bai damu da shi ba yace wannan zai shiga kaso na biyu idan kuma ya bar farillan ne gaba ɗaya ma farillan ba yi to kaga wannan fasiki ne bai ma kamata ka je ka zauna gaban sa ba har kai karatun ma wataƙila zai shiga cikin wa man lam yarfa bi zalika rasan wannan shine abin da ibnu hajar yake cewa yana tsammanin shi za a faɗa bi shi ya kawo iskalin ibnu hajar shi ya kokarin warware shi wannan a takaice shine abin da ya shafi wannan hadisi na abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu da kuma insha Allah abinda nake tsammani sati mai zuwa ranar asabar ba za mu samu karatu ba irin dan yau tafiya amma karatun litinin insha na ka'idatun dalila fi tawassuli wal wasila za mu ci gaba da shi bi iznillah asabar da ce kawai ba za mu samu ba amma insha karatun litinin za bi iznillah wa ala muhammadin wa ala wani dan uwa da ya tambaya akan hadisin iyyakum wal hasad wanda yake wanda nace da shi zan gaya masa ingancinsa ko rashin ingancinsa satin da ya wuce na manta wannan ma satin na manta don Allah ya mun hakuri ya bi ni bashi a wani kuma dan uwa yana buƙatar addu'a daga musulmi game da wani hali da yake ciki na damuwa yana fatan a yi masa addu'a Allah ya yi masa muna masa addu'a Allah ya yi masa ya yi wa sauran musulmi gaba ɗaya sannan shi kuma wani jarabawa ce zai shi zai dumfara a jami'ar bayero yake addu'a a yi masa yake nema a yi masa addu'a Allah ya sa ya ci jarabawa Allah ya sa ka ci jarabawa ya sa ilimin da kake yi mai amfani ne kuma wanda zaka amfanar da musulmi sannan wannan yake cewa karatun da ya gabata a satin da ya wuce an yi bayani akan abubuwa guda uku da idan suka gifta ta gaban mutum sallarsa ta ɓaci to shin wannan ya hada hadda matan mutum idan ta wuce ta gabansa ta ma sallar ta bace to ita matan mutum ba mace ba ce ai ba bambanci tsakanin matar ka da matar wani duk mace mace ce saboda haka hukuncin ɗaya ne shi yasa waɗanda suke so su ce ba ta warware ba suke hujja da sallah annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha radiyallahu anha tana kwance a gaban ta kaga ai matar shi ce inda ce wannan ba a ciki sai su masu abin nan ce to ai wannan matar ce amma ba da wannan suka ansa ba sai suka ce a ita ba gittawa ta yi ba a kwance take maganar kuma ana maganar murur ne gittawa baya ana sallah wani zo wuce ta gaban shi ake magana wasu ba da wannan ansar ta cewa matar ta bace ba da bambanci annabi cewa almar'atul ha'id mace da ta balaga sai ita haila haka koma wace ce shin mutum zai iya sutura da takalminsa matukar wani abu ne da za a iya gani za a iya dora takalmi ɗaya kan ɗaya a istira da shi babu komai babu komai musamman ma idan bai samu wani abu ba sai takalmin to zai iya istira da shi zai iya yi da kulansa wani kuma ya ce kariya da ake ba wa shugabanni a yau game da barnar da za su yi game da duk barnar da za su yi a lokacin shugabancin shin bai kama da aƙidar da aka ambata ta masu ganin shugaba yana da haƙƙi akan kowa shi kuma kowa baya da haƙƙi akan sa ba to a irin abin da ake tafiya da shi na tsarin shugabanci a yanzu a ƙasashen musulmi ai ba shi ne wanda Allah ya aiko da da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba saboda haka zaka iya samu yayi kama da komai ma duk ba wani abin mamaki shi su ma waɗanda suke ci ba su ce maka tsarin kitabu sunna suke bi ba su ma constitution suka ce suna bi haka za su iya jawo komai ma za su iya ɗauka su yi amfani da shi sai shi kuma wannan da yake magana akan hadisin Abu Huraira da yake cewa tahur ina ajikum idza walaga fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna fi turab idan dayan ku a kare ya lallage a cikin kwanansa ko ƙwaryarsa to abinda zai tsarkake ta shine ya wanke ta sau bakwai wankin farko da turbaya shi wani lafazi na muslim falyuriku wannan lafazin bai inganta ba falyuriku hudun nan ka fahimta bai bai inganta ba lafazi ne shan sannan ka hadisi ibnu umar da ya ce manzo Allah ya fita a wani a wata tafiya tashi suka zo suka samu wani mutum a zauna kusa da wani gulbinsa to sai sai na umar ya ce kai mai wannan gulbi a dabbobin daji sun zo sun yi lallage sun sha jiya da daddare a gulbin nan naka manzo Allah ya ce da shi kada ka gaya masa kada ka gaya masa mu abinda muka samu abinda su suka dauka a cikin su suka sha suka tafi da shi a cikin su nasu ne mu kuma abinda ya ragowa mu sha bi tsarki da shi yace to wannan kenan malam har wanda kare ya rake kenan to a na farko dai ka sake bincike game da hadisin ibnu umar abinda nake tunawa akwai magana akan sa shi wannan hadisin na ya sahibar mutrat sannan kuma kalmar siba kalmar naman daji ko dabbar daji kalma ce take amma kare kuma hadisin da ya zo na ulubul kalbi nassi ne wanda yake khas wanda nassi ne am wancan kuma nassi ne khas mun tawa faɗa ɗalibi ya kamata ya fahimci wannan ka'ida babu ta'arudi abadan la ta'aruda bainal khas wal am in nassi zo am wani ya zo khas to babu wani magana karo tsakanin wancan yana nan a umumin illa abinda wancan ya togi kamar ka ce duk namun daji sun shiga amma ban na kare kenan kare nassin sa zo daban shi ga hukuncin sa sai ka fahimta duk inda nassi zo am wani ya zo khas to ba a cewa akwai ta'arud tsakanin babu ta'arud tsakanin al'am wal khas sannan kuma abu na biyu su wannan duk abu ne da ba a gani ba abu ne da bai tabbata ba abin da bai tabbata ba baka hukunci a kansa sai abin da ya faru tsammani ake yi sun yi ko ba su yi ba to ba za a yi hukunci al'aslu shine at-tahara al'aslu akan wannan ruwan shine at-tahara shi yasa inda zaka zo cewa ta wani gida a watso maka ruwa a jikinka al'aslu ka tafi kan cewa ruwa ne mai kyau aka watso maka ka yi sallah da tufarka kada ka ji komai wannan shine al'aslu kada ka tsaya kana tambaye kai wani irin ruwa ne suka watso wani malami makaho yana tafiyar dan sa sun zo wucewa wata watsu musu ruwa sai dan jagoran shi ta ga wani kunya za ki wani irin wannan ruwa ne suka watsu mana shi ce a ai yaro ne ya fi tsari aka abin nan malami ce to ka jawo mana da ka kale mu sai bi sallama ba ba komai al'asul shine duk abin da ya fito irin wannan daga gida na musulmi ke kawai ka ɗauke shi kamar yanka ne zaka samu a ƙasar musulmi al'asul shine ka ɗauka an yanka ne bisa ƙa'ida ta musulunci kada ka ce sai ka je ka binciko waye ne yankan ya yake wannan kwabar ba ta cikin musulunci ko kaɗan to sauraka al'asul shine wannan ruwan da suka samu na kulmi mai kyau ne ba za su je suna kwakwa su san cewa an sha shi ko ba a sha ba wannan kuma yana tambaya akan imamu suyuti shin shikakken malamin sunna ne watakila abin da ya dan shi ya ji yan bida suna yawan garkuwa da wasu yan littafan suyuti mun sha magana suyuti malami ne bujimin malami hamshakin malami da ya tara littattafai ya yi rubuce-rubuce na ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa rubutu a tarihin kafofin duniya tarihin musulunci in kana lissafa waɗanda suka kowa rubuce-rubuce akwai suyuɗi da za ka ambata a ciki da wuya ka samu fanni wanda suyuɗi ba da littafi a ciki ba suyuɗi bai ya tattace abubuwa ba yana tara komai to ko bai yi wani abu ba face tsare mana wasu nusus na shari'a na hadisi na littattafai wanda ya yi wanda yanzu littafan sun ɓace ba dan shi ya ebo abun ya rubuta ana shi ba za mu san ma an yi maganar kamar yadda muka faɗi a risalar Fatiha ne akan maulidi da ya kawo ta a cikin littafin sa alhawi fatawi ko arsala ta husnul maqsid fi amal al-mawlid ya ka risala fakihani babban malami ne na malikiya da ya risala yayi kace kace da maulidi malami na malikiya kana karanta littafin fiqh na malikiya zaka ta ganin sunan al-fakihani Sudi ya kawo wani rubutu da ya yi ya cikin maulidi ya kace kace da shi ce ba da asali bid'a ce ba dan Sudi ya kawo mana wannan risala ba za mu san inda take ba yanzu babu ita ta bace ta ko ba komai ba illa tsare mana wannan risala da ya a littafin sa wanda ya ishe mu amfani yana da wasu yan kurakurai wanda ba za ka rasa ba kowa da shi ba kuma sannan akida sa akida ce ta asha'ira yana da akida ash'ariyanci sannan kuma ta wani bangare yana da sufanci yana da sufanci wani wani wani gun ma za ka samu sufancin da shi yana da tsanani sosai haka ya hada abubuwa da dama musamman ta dauki littafin sa alhawilin fatawi da alhawilin balawi ya kunshi duk wani bala'i za a ga abu mai kyau za a ga mara kyau mara kyau kuma suna da yawa a ciki to muna masa addu'a ta kware muna karanta littafansa muna karuwa da shi muna daukan shi a matsayin malami ne wanda yana da daidai daidan sa yana da yawa kuma akwai guraren da ya kura-kurai wanda muke fatan kurakuran su nutse a cikin tekun abin da ya da alheri Allah madaukakin sarki ya gafarta masa magana a magana suna sunna juna salaf wanda suka bi aqida salaf fil aqida ba a lissa da suyi a ciki eh, ana sa shi ka tashi rubuta mujaddadai wanda suka yi tajjiji ka iya sa shi ka iya sa shi akwai wani da ya rubutu akan manzuma ta mujaddidin ya ambaci suyi a ciki da yake cewa وما اختلاف كان في اعتقاده لحكمة لله في عباده sannan ya ce menene bambanci tsakanin riwaya da diraya riwaya abin da ya shafi riwaya ka ji hadisi ka ruwaito shi da isnadin sa ka san abin da ya shafi isnadi din na ittisalin sanad ka san abin da ya shafi tarajum din su waɗanda suka ruwaito hadisin wato labarin mazajen hadisin ka san illolin da ya kunsa wani ana kiran shi bangaren riwaya diraya kuma ka san abin da ya kunsa na fikihinsa da ma'anoninsa da abin nan hukunce hukunce abubuwa da zaka iya zakulowa karkashin nasi din shine a bangaren diraya Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi